الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وموالاه بإحسان يوم الدين بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da daukaka wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatu kamar da aka saba daga cikin littafin Allah mai girma alkur'ani wato wannan yammaci na 21 ga watan ramadana shekara 1440 wanda ya daidai da 26 kenan ko 26 ga watan biyar miladiya 2019 muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya yi gafara da rahama ga malaman sunna addu'a ta musamman ga mawallafin wannan littafin shekaru bakar gumi Allah ya karɓa masa wannan aiki ya gafarta mishi almajirinsa na tauhidi kuma mu'assis na jama'a jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna الشيخ إسماعيل idris Zakariya muna roƙon Allah ya mishi rahama da gafara khalifan malam wato shek Muhammadu sani ya jingir na addu'a Allah ya mishi taimako Allah ya kara mai kariya muna roƙon Allah su hana wa ta'ala wannan masarauta tamu ta kebin argungu Allah ya kara mata albarka da taimaki jagoranta mai martaba cikin kebi da sauran abokanai aiki Allah ya kara mu da zama lafiya a wannan jiha da Najeriya baki ɗaya da shugabanninmu na siyasa muna roƙon Allah ya taimake su za mu fara karatu daga aya ta sha bakwai a suratul an'am Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa in yi musaskallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن يمسك الله in Allah ya shafe ka da dorin da cuta ya kai abokin magana bala'un kamar jin wa fakarin kamar ya shafe ka da wani bala'i kamar rashin lafiya ko talauci bala ka shifa lahu ba wanda zai kura yawan nan bala'in da wannan rashin lafiya ko wannan fakirki illa huwa sai shi Allah haka Allah shi ne kawai ya kamata a koma gare shi wa in yamsasuka bi khairin in kuma Allah ya shafe ka ya nufe ka da wani alkhairi ta sihhatin kamar lafiya kwakwaran lafiya wa ginan da wadata fa huwa ala kulli shay'in qadir to Allah mai iko ne akan komi saboda haka huwa huwa nafi'u wad-dar wa huwa ad-dar wan-nafi' wato shine wanda yake dunkuje cuta kuma shi ke jawo amfani وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير وهو القاهر الله شيني واتو مرن جاي القادر مي كرفي مي ايكو الذي لا يعجزه شيء وان ba abin da zai gazar da shi musta'aliyan kuma madaukaki fauka ibadihi da gishin wato bayi ne wa huwa al-hakimul khabir shi Allah gwani ne a cikin halitta kuma masani babbi bawadin da himta zawahirin Allah ya san mabayani abin ya bayyana ga bayi ne ya sa abin da aka kuma saboda haka alimu zahirin salbadin alimul gaibi wa shahada as-suratu makkiyatun wannan sura kamar yadda aka yi bayani an saukar da ita makka ta da'un nasa ilal imani billahi wato darussanta sun yi ba da ƙarfi ga tauhidi kiran mutane zuwa ga imani da Allah wa tauhidihi da kaɗaita shi da bauta wa risala da kuma yadda da manzanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sidiqir rasuli sannan da gasganta ya ce lallai manzon Allah gaskiya ne allazi huwa al shi kuma gashi mutum ne allazi ya arifuna wanda sun sun kasan shi sun kasan asali ne fa ja'ahum bi shay'in ghayri ma'hudin sai ya zo musu da wani abu wanda ba saba da shi ba indahum fa yumkinu yana yiwa an ya talibu minhu shahadatan ala da'awahu hadhihi yana yiwa waɗanda aka zo da bakon abu su nemi dalili su nemi a kawo shaida fa qala Allah ta'ala to sai Allah ya ba da shaida ga annabi sallallahu alaihi wasallama yace kul ayyu shay'in akbaru shahada kul ayyu shay'in akbaru shahadatan qul illahu shahidun bayni wa baynakum وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون قل لهم كتيمسوا أي شيء أكبر شهادة واتو ويوة shaida ta zama ko ce الله shaidon Allah ko kaga amsa kulillahu ka ce musu shaidon Allah shine mafi girma in lam yaquluhu don in basu faɗi haka ba la jawaba gairu ba wata wata amsa da zaba za a ba su sai wannan to huwa shahidun baini wa bainakum Allah shine shaida tsakanina da ku ala sidiki akan gaskiya ta cewa ni na zo da gaskiya wa uhiya ilayya hadha alquran kuma ka ce musu ayi min wahayi wannan qur'ani li'unzira kun bihi dan yi muku wa'azi da gargadi da shi wa man balaga ku da an raye da wanda duk zai zo baya baya gare ku wanda qur'ani zai isa gare ku ai wa man balaga al-qur'ani min al-insi wal jin wanda duk qur'ani zai kai gare shi ko mutum ko aljani to ai ko ni dan yi mai wa'azi da qur'ani a innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra yanzu ku mushrikai kuna shaida cewa akwai abin bauta tare da Allah ko akwai wasu alloli tare da Allah wannan istifhami ne na inkari bai kamata a ce akwai wani abin bauta tare da Allah kullahum ce musu la ashhadu bi zalika ni kan ban shaida wannan domin shaida ce ta ƙarya mutum ya shaida cewa akwai abin bauta akwai wanda ya cancanta abota mai tare da Allah qul inna ma huwa ilahun wahid kace musu shi Allah abin bauta ne guda ba la sharika lahu huwa wahdahu la sharika lahu wa innani bari'un kuma kace musu ni na barranta mimma tushrikuna daga abinda kuke hadawa na bauta mu a huta da Allah min al-asnami na gumaka ba ni ba su ba ni ba bauta gumaka ko wani Allah allazina atainahumul kitab الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون يستضعفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب ودند منكبا للتافي وهم علماء بني إسرائيل وهم علماء اليهود والنصارى malaman yahudu masanan taureta da malaman nasara masana injil allazina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka kasance a zamanin rayuwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rifunahu suna gane shi ai muhammadan binati suna gane shi lokacin suna gane saboda sun karanta sukofi ne fi kitabihim a cikin littattafansu. Allah ya ce da ba Yahude ya ga annabi in dai malamin ba Yahude ne ko malamin kiristoci wanda ya yayi da annabi da ya ga annabi ya san shi na an ka faɗa an kai bayani cikin littafan ruya annan nabi sallallahu alaihi wa sallam lamma qadima madinata an ruwaito cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo Madina wato wa aslama Abdullah ibn Salam malamin nan na bani Isra'ila Abdullah dan Salam ya zo ya musulunta qala lahu Umar sayyidina Umar ya ce mishi inna allaha anzala ala nabiyihi bi makkata Allah ya saukan ma annabinsa wata aya tun ana makka shine allazina atainahumul kitaba wannan aya ta 20 a cikin suratul an'am sai ce fa kaifa hadhihi al ma'rifa to wai yaya waga ganewar take wanga sanin ku da annabi sallallahu alaihi wasallama da aya ta fada an ce da kun ga annabi kuna gane shine qala abdullahi ibn salam sai abdullahi dan salama yace ya umar sai a kai umaru laqad arabtuhu wallahi hakika na gane annabi sallallahu alaihi wa sallama hina ra'aituhu lokacin da na ganshi da gani ne na gane shi kama a arifu ibni kamar yadda nake gane dana dana bai bace mini wala ana ashaddu ma'rifatan bi muhammadin minni bi ibni yace wallahi gane annabi cewa shine annabi Allah na karshen zamani to ya yi tsanani gare ni fiye da gane dana. Bakala umar fa zalika sai ce ah, ya za kamanta min wanga misali dan mutum ha ɗa a ce ya kasa ko kuma ya gane wani abu ya da ɗane ne da ya haifa sai ce eh ashhadu annahu rasulullahi hakka na shaida shine manzon Allah bisa ga gaskiya dahir tabbas tunda Allah ya faɗi cikin littafi amma wala adari mata na nisa mata yace bai amince ma mata ba bai san so sun yi wani abu ba eh ina ya wani abu ya faru koyi bai sani ba a ce ɗane na alhali kuma akwai wani abu da ya shigo ciki saboda haka amma magana Allah ba ta canzawa to Allah wata ala ya ce kama ya na abna'u suna sanin manzon Allah in sun gane shi kama da suke gane ɗayan su to sau kaga kenan wanda yake imani wato jayayya kawai yake yi ya kafirta allazina kasiru anfusuhum waɗannan da sun kai hasarar rayukan fahim la yuminun dukan ba su yin imani kaga ashe wato an rubuta musu hasara ta har abada shi yasa kawai ba su imani amma ba dan wato rashin gane cewa shi manzon Allah ne fa kusuranu an basuhum manahum min al-imani hasara rayukan su ita ce ta hana musu yin imani wa man azlam wa man ممن mimman افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم باب ونمتن قدامه ظالنتي إن كتتر ما ظالنتي to wannan mai zalunci wannan mai zalunci wannan mai zalunci to ba wani guda mafi zalunci min tara ala Allah kadiban fiye da wanda ya kirkira ma Allah ƙarya bi nisbati shariki ilaihi ya jingina ma Allah abokin tarayya ko yace Allah yana da da ko Allah yace Allah yana da mata ko yace Allah ya saukan mai wani abu Allah bai saukan mishi wannan sune suka yi ƙarya aw ka zama bi ayati ko wanda ya ta ayoyin Allah alqur'ani innahu lalle yadda sha'ani yake la yublihu zalimuna azzalumai ba su cin nasara ba su samu babban rabu wa yawma nashuru wa yawma nahshuruhum jami'a ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا ما كين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وذكرك أنبتا يوم نهشرهم جميعا ranar da za mu tattaro su mu tara su gaba ɗaya sun mana ƙulu lillazi na ashiraku sannan mu ce ma masu shirka aina shuraka ina allolin naku ina abin bautan naku wanda kuka bauta ma allazina kuntum tazumuna wanda kuka riya cewa abokan tarayya na ga Allah daidai suke da Allah kun gana an ce za a ce ma wanda sun kai shirka kana tsammani masu gumaka ɗaya za a ce ma haka eh? ba masu gumaka kawai ba ba masu aljannu kawai ba har da wanda suka bauta ma mala'iku har da wanda suka bauta ma annabawa da manzanni haka wanda suka bauta ma wasu salihan mutane su ma duk wanda mutum ya rika ba Allah ba wanda ba abin bauta ba ya bauta mishi to za a tambaye ta yau ina Allah naka ina abin bautan naka eh eh Allah ya ce za a tara masu bautar gumaka da gumakan nasu wato in gumaka na wanda yake su an bauta musu to waɗannan hasabu jahannama na makamashin wutar jahannama ne amma mala'iku sun barranta daga bautar da an kai musu annabawa sun barranta daga bautar da an kai musu sannan in wani bawan Allah sani an bauta mishi ba shi yace a bauta mai ba shi ma ya barranta ba ruwa ne eh shi yasa ma wai mujirkan maka saboda gardama sai suka ce sun yarda tunda an ce da gumakansu da annabawa da mala'ikun da aka bauta ma duk wuta sun kai to sun yadda an ka ta lahira sai a kai su annabi isa wuta da sauran gumakan ya ce ma da rabu hulaka illa jadala <laughs> balhum kaumun kasimun da kawai ɗaya dan jayayya sun ka zo da wata magana amma sun san annabi isa alaihi salam da sauran mala'iku da an ka bauta ba tare da allah sun barranta daga wannan bautar ba su ba nan bautar ba sai da ita ba don haka duk wanda aka bauta ma bai yadda da bautar nan ba ya ranta. to aina shuraka hukum allazina kuntum tazumuna thumma lam takun fitnatuhum sannan wato fitinar su bata kasance ba wa qul abin nasabi ai ma azratun uzurin su bai kasance ba ba su da wani uzuri illa an kalu sai kawai su ce wallahi rabbina mu yi rantsuwa da sunanka ya ubangijinmu ma kunna mushrikina ne ba mun shirka ba ga su mushrikan ne sun shirka amma su yi rantsuwa da girma Allah su ce wallahi wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa ya ubangiji ba mu gumta ma kowa ba sai kai ba mun shirka ba shine Allah ya ce unzur kai bi ba ya Muhammad ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kadabu ala anfusihim yadda sun kawa kansu ƙarya bi na fayi shirka ana suka kore ma kansu shirka alhali sun yi shirka amma ga kare ba ta da amfani gare ko sun kore shirka sun ce su ba ba ne tun da sun yi shirka an rubuta cikin littafin ayyukan sannan kasa ma za ta ba da shaida eh? duniya abin nan wato gabobin jikinsu ma za su ba da shaida don sun kai wannan magana suna yin wannan magana cewa su ba ba ne sai a rufe bakunan al yawma nakatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu bi ma kanu yaktubun sai a ce to bakin nan tun da mai faɗin gaskiya a ruhe sai a ce kawawu su ba da shaida hannuwa su ba da shaida sannan ƙasa ma sai a ce ta ba da shaida ta ba su da wurin tsira ke shi ne Allah ta baraka wata ala ce wa tsalla an hun ma kanu yaftarun abinda suke kirkira na karya ga Allah sai ya ɓace musu abubuwan da suke can abin bauta ne tare da Allah sun bata lokacinsu ina suke babu su suna iya kare su daga azaba ba su iya kare suna iya kai su aljanna ba su iya kai su aljanna wa dalla anhum ma kanu yaftarun Allah ya kare mu daga aikin banza yin shirka da bauta ma wani Allah wa minhum man yastami'u ilayka wa minhum man yastami'u ilayka وجعلنا على قلوبهم أكنة من يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوا يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ومنهم akwai daga cikin mutanen makka man sami ilayka wanda zai yi sauraro zuwa gare ka in kana karatun qur'ani waja'alna ala qulubihim akinnata amma mun sanya wata yana ga zukatansu Allah ya fahu don kada su fahimci Qur'ani Allah bai nahe su da shari'a ba irin waɗannan wa fi azanihim qaran sannan mun sanya wani nauyi a cikin kunnuwansu ai sama man kurumci bala yasma'una sama'a qabulin ba su iya jin Qur'ani su fahimce shi su karbe shi qala al-kalbi babban malamin tafsiri Imam al-Kalbi ya ce ijtama'a Abu Sufyanu wa Abu Jahalin waɗannan manyan-manyan ƙwarisha sun haɗu wuri guda abu sufiyana abu jahal walid ibn mugira nadar ibn haris utubatu uh, bin abi rabi'a shaybatu bin abi rabi'a wa umayyah ibn khalaf wal haris ibn amir waɗannan manyan jigajigan makka sun haɗu ya sami yastami'una ƙur'ana, suna sauraron karatun ƙur'ani daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karanta ya yi karatu ya daɗe yana karatu suna saurare kuma larabci halshen uwayensu faƙalu nadar sai suka ce ma nadarun na haris ya ba ku taiba ma ya kolo muhammad wai mina na muhammad ke faɗi ba mu gane abin da yake faɗi kala ma adari ma ya kula ce ko ni ban san abin da yake faɗi gaira anni arahu yuhariku lisanahu sai dai na ga yana motsa halshe ne wato leko na haduwa yana raguwa wa ya kulu a da awalina in dai hawa abu na ya kawai to ta tsuniyoyi na mutanen harko yake bai misla ma kuntu a kamar dai irin labarin da nake ruwaito muku don shi malamin labari na yana kawo musu ruwaya an alqurunul madiya daga karnukan da suka shude wakalan qala an-nadaru wa nadaru kaseer hadisi an shi nadaru dan harisu ya kasance mai yawan karanta musu labarai na da wuri faƙala abu sufiyanu sai abu sufiyanu ya ce in ni a raba adama ya kolo haƙƙan to ni kan cikin abin da yake faɗi ina fahimta amma kuma ina ganin sashe gaskiya na cikin abin da yake faɗi lalle gaskiya na yake faɗi Allah ya fara haska kamishi faƙala abu jahalin sai abu jahalin ya ce kalla la tuqirra bi shay'in min hana ko kusa kada ka tabbatar da wani abu cikin abin da ya kawai ka ce wai akwai gaskiya ciki wa fi riwayatin a cikin wata ruwa Abu jahala ya ce almautu hawa na ahawanu na min haza karo dumu mutu da a ce wai ka gaskata cewa abin gada Muhammadu ke haɗi gaskiya na ko sashen shi gaskiya ne to haka Allah ya kaddare su da zama wato hasabu jahannam makamashin wutar jahannam saboda haka amma shi abu su sufyan Allah ya nuna da shari'a don haka Allah ya shirya da shi ya shiga musulunci hatta idza ja'uka eh wa in yaro kullu ayatin in sun ga kowace irin aya la yu'minu biha ba su imani da ita li'anna kufrahum domin kafircin su wani an inadin ya faru ne saboda tsaurin kai da jayayya la an jahalin ba dan jahilci ba hatta ja uka har idan suka zo maka yujadilunaka suna jayayya da kai ya yaqulu na kafaru sai kafare su ce in haza wannan qur'anin bai kasance ba illa asatirul awwalin sai ta tatsuniyoyi karece karece na mutanen farko kala azahiki kamar abubuwan ban dariya wala ajibi da abubuwan ban mamaki jamu usuratun bibban mai asatir jam'i ne na usura to kaji matsayin su da ƙur'ani abinda sun ka aje shi kawai ƙarya ce wato tatsuniya ce wahum su mutanen makka waɗanda aka kafirai yana haunan nasu suna hana mutane anhu daga miyan annabi sallallahu alaihi wasallama wayan auna ya taba a duna anhu suna nisan tace su ma ba su bari kowa ya bi shi sannan sun kibi ne an ce idan suka ga baki za su tafa makka ana raba wasu wakilai wasu jakadu su kai bisa manyan hanyoyi inda baki ga shigowa yawan musamman ma kamin hijira lokacin da annabi na makka sallallahu alaihi wasallama sai su ce da bako ya shigo cikin gari a tare shi a ce mai to in ka shiga akwai wani makaraci da ya bayyana yana cewa kaza an yi mai wahayi an yi kaza ya raba zumunta ya yana zagin allolinmu yana zagin uwayenmu da kakanni ya ce duk batacci na saboda ha ko saurare ne kakkai kakka saurare shi don sihiri gare da ka saurare sai ya jaye ka don haka in ka iske yana karanta karanta ne yana maganganu ne ko saurara a kakka yi kaga sun tare mutane daga saurare annabi shi ne aka ce abu zar da gifari shi ya shigo da an ka kwaɗe shi ya ce to ai shi wallahi sai ya saurare shi ya ce sai ya saurara ai shina da hankali in ya ji abin da ya kawo gaskiya na mi zai hana ya bi shi in ba gaskiya na ba ko na iya ganiya kuma ya ta saurari annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ji abin da yake hudi gaskiya na ya ce ya imani to nan na ya sauri ya yi gaugawa ya ce la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah mutanen makka suka ruhu mai suna kama bugu ne har ya somi sai da abu suyana ko wani daga cikin shugabannin makka ya zo ya musu faɗa ya ce kabila ta yi bani gifa busa hanyar ku take busa sham wallahi in kun haka shi dan kabila su guda ba ku sake zuwa sham wajen ɗaukar abinci mutuwa kenan yunwa za ta kashe mutanen maka kenan don haka wallahi ku yi hattara sannan sun karbu da shi to haka suke yi suna kore mutane daga sauraron annabi sallallahu alaihi wasallam ne wata fassara kuma an ka ce wakila yanhauna nasa an ta hakiri suna hana mutane su walakanta annabi ne makanatihi inda saboda daraja ta wurin wurinsu kamar irin ah, ammin sa abu talib ammin annabi abu talib bai bari kowa ya cutar da annabi amma wajen imani da annabi ya ta a wannan kan ba harka ta ta addinin yara na ku sai ta abin ku kai da su ali amma kuma da an yi kokarin a cuta annabi zai yi magana shi yasa zama ne da cizo babban mutum cikin mutanen makka har ma in ana son a cuta annabi sai an to inda yake a ce kai mai magana ba koyo ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza akwai lokacin da suka zo wajen abu talib suka ce ya abu talib ɗanka ya kai mana koli yanzu al'amari ya kai gayata yanzu ba mu iya hankuli ko dai shi ba abin nan da ya kai na zagin mu da wotar da mu da cewa muna abin da eh, mu shirkai muke da sauran abubuwan da ya faɗi ko ya bari ko mu ɗauki matakin halakar da shi abu dalib ya kira annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ga abin da mutanen ka sun kace kana cewa kaza kaza kaza ka bari don a zama lanya domin sun ce in baka bari ba ni na suke jin nauyi ni ko ba ni iya yaƙi da su ba ni iya jayayya da su don haka ka bari a huta a zama lafiya to nan na annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi law wada ushamsa ala يميني والقمر على شمالي ما ma ما تركت هذا الامر حتى amr الله والله Allah ذا wallahi ko da za su ko rana aza ga hannuna na da da ga ban bane wannan kenan duk abin da ko abin ba a rushe yake ta ko da za su wallahi ban bane sai Allah ya bayyana wannan zan ci gaba da shi saboda haka ga irin abu ɗalibi yana hana a cutar da annabi amma kun bai mai annabi ya yi nisa ga mai annabi sallallahu alaihi wasallam wa in yuhlikuna illa anfusahum ba abinda su ba wanda suka halakar sai kawunan wa ma yash'uruna amma ba su sani ila anna dararahu domin cutar da wannan cutarwa wannan abinda suke yi na hana bin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kin bin annabi sallallahu alaihi wasallama sun cuci kansu ne sun hana kansu samun alkhairi na duniya da lahira ولو ترى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون walau tara da za ka gani ya kai mai karatu ko mai sauraren karatu za ka ga halin mushrikai idan wuce fu ala alan nari lokacin da aka tsayar da su a gaban wuta za a shigar da su wuta faƙalu su ce ya laitana ya kai canmu nuraddu a ce dai za mu dawo wato a maishe mu duniya mu gyara aikinmu mu bar shirka mu bar kafirci wala nuka nukazzibu bi ayati rabbina ba za mu ta ayoyin ubangijin mu ba wa nakuna mu zamo min almu'minin daga cikin imani da masu daga cikin masu imani ma'ana kafirai za su yi gurin su dawo duniya don su gyara aikin su amma guri ne kawai ba su samun cika wannan guri bal lil idrabi an irasil imani al mafhum min at-tamani Allah yace a'a magana imani su da imani Bada badalahum ya dai bayyana gare su ma kanu ya kufuna abinda suke boyewa min qablu can gabani ai ya muna bi kaulihim wallahi rabbina can baya sun ce su ba mushrikai bane yanzu kuma sun yi kirari sun ce sun yi shirka amma a bari su koma duniya su gyara kaga sun boye shirka su can amma nan sun bayyanar da ita ka gani ko badalahum ma kanu yakfuna min qabl walau ruddu Allah yace a kaddara da an maishe su duniya la'adu limanuhu anhu da sun sake komawa ga hanyar ta shirka ta mushrikanci da kafirci wa innahum lakadibuna don haka wakka magana da sun kai ta alkawarin gyarawa su yi imani in sun dawo duniya ƙarya suke ba su cika wannan alkawarin da sun tako tudun duniya su ta shaƙi iskan duniya eh ai mutanen fir'auna ba su yi ta wannan alkawari ba da aka rinka aiko ayoyin nan a alfafadi waddamu eh? to inda an ka aiko wani wata hukuba so sai wajen annabi musa su yi alkawarin ce muna roƙo don allah ya ɗauke mana wagga azama in an ka ɗauke mana za mu yi imani in an ka ɗauke kuma su dawo ga kafirtin ayatu mufassala ta aka kawo ina ayoyi daki daki daki daki jini cikin ruwan a wal jarada wal kummala wal fadiya wal dama kaga duk waɗannan abubuwan ruwansu suka gurɓace da jini ruwansu suka zan kwaɗi a ciki ba ka iya shan ruwa sai dai ka haɗe kwaɗo kama abin nan na an kawo mutanen da suka kawo yaƙi nan na ruwa da karaya kaga ba su shari <laughs> ba zai su ba ko da to sannan da ƙiya an ka turo musu azaba ƙiya kwarkwata don nan da fara da take sanya abincin kowane an ka aiko sai sun te sun koka su yi alkawari da Allah wallahi wallahi tallahi tallahi in an ka ɗauke wannan azaba za su gyara za su yi mani amma ne Musa ya roƙi Allah an ka ɗauke sai su koma saboda haka kahiri bai da alkawari kafiri bai da alkawari daga cikin jini ne na to ni sun ka ce kuma wa kalu in hiya wa kalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bi ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ayil kafirai sun faɗa li inkaril ba'asi wato don inkarin tashin alkiyama wal istiza da izgilanci da kace an ta ya mutu ana tashi akwai kiyama akwai aljanna akwai siraji akwai kaza sai su ya ai rayuwa ba ta kasance ba illa hayatu na duniya sai wa ma na hannu bima bahusi na mu wacce ana mutuwa a tashi wa mutu ya taso ai da an mutu shi kenan ba a haka suka ce saboda izgalanci da inkarin tashi alkiyama walam ya katafu bi mujarrad al-ihbari bi zalika wato basu wadatu da cewa ba su da lahira ba hatta abra zuha har ma sun ka bayyanar da rayuwar duniya cewa ke bantatta suka zo da siga ta hasaru fi na fahimwa sun ka zo da na da isbati وهي ضمير مبهم يفسره خبره أي لا يعلم ما يراد به إلا بذكر خبره وهو من دمائر التي يفسرها ما بعدها لفظا ورتبة wato nan kaga maimakon su ce a yi laba'asa ba a tashin rikiyama kaga idan sun ka ce laba'asa ba a tashin rikiyama da sun ka ce mahiya illa hayatu na duniya sai suka zo da wata irin siga ta hasu kenan babu wata rayuwa sai rayuwar duniya sannan suka ce wa ma na hannu bin mabusina kaga wannan wannan usulubin ya yi karfin mutum ya ce la ba'asa ba ta ce alkiyama domin mi sai da ya zo da nafayi sannan ya zo da isbati to shine walau tara izu kai mai karatu ko mai sauraren karatu ta ga lokacin da aka bijiro mushrikai ala rabbihim ga ubangijinsu ranar tashar kiyama ga mushrikai gaban ubangijinsu la ra'aita amran aziman da kaga al'amari mai girma da kaga abin hirgita qala lahum Allah zai ce musu ala lisanil mala'ika busa ga harshen mala'iku don Allah bai magana da su sai dai a ce mala'iki yayi magana da su tawbikan bisa ga zargi sai a ce alaysa hazal ba'asu wal hisabu bil haqq to ku mushrikai ku hada mana aiki ka tambaye yanzu tashi alkiyama yana ko ba gaskiya bane ko ku har yanzu mawalki na aka yi cikin mawalki kuke tashin alƙiyama ta yadda su ba gaskiya bane a tambaye su can duniya sun yi inkari sun kace in hiya illa hayatun na duniya wa ma na to yanzu shi har yanzu san kusa ga cewa babu tashin alƙiyama. Kalu bala wa rabbina ta ce eh wallahi mun rance da ubangijin mu innahu la haqu lalle shi alkiyama gaskiya na yanzu mun tsaye to mun tabbatar da a ce mun tsaye azaba ko da azaba tun kuntum takfurun saboda kafircin ai abinda kun kai na kafirci fi duniya a cikin duniya kada ka sanar lazina قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون الذين كذبوا بلقاء الله للي waɗanda suke karyata gamuwa da Allah da tashin alkiyama sun yi hasara sun tabe hatta idza ja'alhum sa'atu suna nan haka cikin karyatawa da shakka har alkiyama ta zo musu tana riske ai hujatan kalu sai su ce ya hasaratana ya bakin cikin mu ai shi ne shiddatu ta'allumi wato shi ne tsananin jin ciwo da radadi wani da'uha majazin kiranta majazi ne ai haza kifadu ne bakin ciki ga ya lokacin ka yayi taho ya bakin ya cikin mu da hasaran mu alama farratna bisa ga abin da mun kai sakaci da shi fiha a cikin duniya kace kai mun yi sake ya bakin ciki akan saken da mun kai ga kuma ba mu iya cimma wannan abin da ya kuce muna wa hum yahmiluna awzarahum Allah yake suna ɗauke da zunubansu ala zuhurihim akan bayansu bi an tatihim indal ba'ath zunuban su zo musu a lokacin tashin alkiyama fi a gaban shay'in suratan wato zunubi zai zo hoto ne ko sura ta wani abu wanda yake mahimuni a duniya mahimuni abin da ka sani wa an tanhu kuma fi warin abin da ka sani rihan wato ga iska ka gani ko yana wari da kasni gashi babu kyawun gani babu kyawun kallo fatar kabuhun sai wannan zunubin ya haye mai shi ga wari ga bakin gani Allah ta baraka wa ta'ala ya ce ala ku saurara sa'a ma ya zirun shir da abin da suke ɗauke da shi na zunubi ai ya mai na ho himluhum haza sun ma a kaba bi mu muqaranatil hayatid duniya bil hayati akhirah yanzu kuma ayi mana taƙibi, wato domin abibi ya bayani a kamanta muna mi an misalin rayuwar duniya da rayuwar lahira وما الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وما الحياة الدنيا wato الدنيا duniya da بيزموبا illa la'ibun sai wargi wa lahawun da wasa wato ma'ana ko wargi irin na yara wanda za su zo ba don wani amfani ba kawai su yi wargin su wace ko wargi irin na manya wanda shi ana dan morewa ciki akwai wata fa'ida za su samu to ko kaka dai ka ɗauke su to ita duniya dai kamar wannan wargin ne kamar wannan wasan yaren wa amma tsa'atu wa ma ino alaiha a sallah azumi zakka da sauran an bar salati da duk wani abu wanda ke taimaka a yi da'a ga Allah wa min umuri al-akhirah shi kai yana cikin sha'anin lahira don haka duk da cewa duniya ta lamarin lahira amma in ka ɗebe ibada da wani abu wanda zai amfanin ka kuma abinci to sauran duk abin da za ka shigaltuwa da shi a duniya to warki ne wasa na fata lokaci ne kuma lokacin da ka fata. sai ka yi bakin ciki a kai duk wani minti ɗaya ko minti biyu ko awa ko yini wanda ka ɓata ba kai amfani da shi ba ran tashar kyama ta kai sai ka yi nadama an baka dama ka yi amfani da lokaci ba kai amfani da shi walad darul akhirah lalle gida na karshe gidan lahira wa fi qira'ati wala darul akhirah kenan idafa ala ayi halin ko an ce gidan lahira ko gida ta lahira to aljanna ake ne kairin shine mafifici lillazina yattakuna shirka ga wanda suke kiyayewa shirka wato suna barin shirka min alhayati dunya yi musu rayuwar duniya manafi aha khalisa amfanin lahira ke anil mabari daga cuta wala zati ha gairu mutaakkaba mutaakkaba bil ahadi ita gidan lahira aljanna dadin ta dawwami ne aljanna wanda ba ta wata rana kuma a ji daci ba eh amma kun san ita duniya ko da an kai ta take da farin ciki da bakin ciki ko da rashi ko to kaga ashe sai ka ji daɗi gobe ka ji tsaci ko to amma aljanna in an ka shiga daɗi ne har abada bal mustamirratun ala dawam ko yaushe jin daɗi ne da farin ciki afala ta akiluna ba ku hankalta ku lura da cewa lahira ta hadu ku neme ta kada Allah ya ce hakika na muna sanin annahu yadda al'amari yake la ya hazu nukan lazi ya kuluna wato abinda suke faɗi game da kai ƙaryata da suke maka tana bakanta mara ba ka jin daɗi ba kai ƙarya ba a ce kayi ƙarya ba boka kake ba ba mai sirri kake a ce boka kake ko mai sirri kake ba ka zagi uwayen mutane ba su ce ka zagi uwayen ko yana da daɗi bai da daɗi to ashe wannan zai ɓata ma annabi sallallahu alaihi wasallam rai Allah ya ce yi hankuri da wannan karyata da sun kai maka fa innahum la yukazzibunaka ko la yukazzibunaka a wata kira lalle ba kai suke karyata ba fa kai sun san mai gaskiya kake don haka ko ka ji ta da wani abu ka hado ta magana sun karyata ba ainihin kai suke karyatawa ba walakin zalumi zalimina amma ka sani a zalumai da ayatin layin yajhaduna ayoyin Allah ne suke musu don haka muna suke karyata a ayoyin mu inji Allah kai ba kai na suka kai sun san gaskiyar ka kaga wannan magana tana kawar da damuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hankuri da irin wayannan kalaman nasu sun san gaskiya ce sun san nagarta ce da kirki to za mu ci gaba ko to za mu tsaya nan muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta a wannan halka a wannan majalisi Allah shi ba mu lada baki daya kuma Allah ya amfanar da mu da shi Allah ya sa mu tare a cikin lada duk wanda yake da hannu cikin gudanar da wannan karatun Allah ya masa sakaya kuma Allah ya sa mu yi hirar wannan aiki a cikin gidan aljanna Allah ya karba mana wassalamu alaikum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات kuma insha da wannan aka zo karshen karatun wannan yammacin na 21 ga watan Ramadana shekara ta 1440 a miladiya wanda a hijiriya akwai wanda ya daidai da 26 ga watan biyar kalanda gregorian insha Allah kuma wannan karatun yana gudana ne a wannan masallacin wato masallacin jama'a da ke fadar mai martaba sarkin sabar argungu da dr m. wali ya gabatar mana wannan tafsir tare da allah alhafiz abubakar abubakar allah ya saka da alkhairi insha Allah za ka ranta abin da ya samu na tambayoyi da lokaci mai tambaya ta farko bayan ya yi sallama ce algafarta malam ni ne na karbi bashin banki naira dubu dari in zan biya zan biya naira dubu dari da ashirin da biyar ah, shin menene hukuncin wannan amma fa na karbi wannan bashi ne don ban da wata mafita <laughs> to ya yi ya ko bayan ya shiga ruwa kenan ke neman eh, mafita <laughs> don kamata ya tun kafin ya amshi bashi ya tambaya eh to ya riga ya amsa to kuma banki ko an bai su a sai an ba su ruwansu ko ba haka ba to gaskiya mu'amalar banki bashin da suke ba malamai sun yi ittifaki cewa riba ce to kuma amsar bashi da ruwa in ba tilasta kama mutum ba to bai halatta ba sai shi haƙuri ya ce ya riga ya karba amma lalura ta sa ya karba to sai dai akwai lalura ta shari'a akwai abin da zai ganin lalura na kuma ba lalura na ba don malamai suna magana a kan ca yanzu kamar wanda ke son shi amshi bashin banki ya aure shi lalura ce suka ce ba lalura ta ba eh ba lalura ba ce to in abu ne wanda ba makawa yanzu kamar yana da wata jinya ko yana jinya wani kuma yana ganin ta in bai amshi bashin nan ba to akwai matsala ana ganin za a rasa wannan mutumin sanadiyar wannan rashin laya to saboda ai ya kacin kokari a yi abin da ke yiwa ta yi sanadiyar wannan ba da maganin za a yi a samu waraka sai an so bashi wannan kaga lalura ce wannan eh, lalura ce ta shari'a saboda haka in dai lalura ce ta shari'a ta samu tun amshi bashin banki to akwai rangwame Allah ba zai kama ya ya taimaka ai mu'amala ta riba ba saboda addarura su bihul ma'azura wannan yake assalamu alaikum malam na hukuncin wanda ke kasaru tsawon wata daya wani lokaci fiye da wata daya to bisa ga fahimta mai kyau wadda malamai suka azamu cewa in mutum ya ta yana tafiya ya kai wani gari ya tsaya to in har yana da niyyar kwana hudu wannan garin to ya aje kasuru ya ci gaba da cika sallah domin me domin uzuri ne na tafiya yanzu wanda ya sa an karangwanta mai ya kau sai in ya tashi zai ci gaba da tafiya to sannan ya ci gaba da ƙasar an gane ko amma in babu niyyar zaman kwana hudu kamar kila matafana suka yi tafiya sai aka kama wani abokin tafiyar ƙila. ka shiga wata ƙasa baka da passport ko abokin teku bai da passport sai immigration suka kama shi ko ya yi wani kuskure aka kama shi ofishin 'yan sanda to kaga a ta a dawo ana nema a sake shi a ta a dawo wannan ko kwana goma ko kwana ishirin an kai sai ku dawo gobe ku dawo ko wata guda an kai ana kasar babu komi saboda mutum bai yi niyyar kwana hudu ba a'a rike shi an kai daga gobe yau gobe yau gobe yau gobe har yi wata guda amma matukar kayan kwana hudu ko fiye da haka nan cikin gari to ka aje kasar wannan shi shine fahimta wadda muke kanta kuma wadda magabata malaman sunna sun ka azamu muna roƙon Allah ya samu dace amma in ka ga mutum ya ce ai duk inda mutum ya ta ko wata guda zai yi ko wata biyu zai ya ci gaba da kasar da ba garin na ba matafina to wannan haka ya gane wannan kuma ba a hana mutum ya abin da ya gane ne ce assalamu alaikum menene hukuncin wanda ke sayan hatsi ga kaka sai ya aje har zuwa gaba in ya yi tsada sai ya sayar shin ya halatta koko to wannan shi ake cewa ihtikar wato itikari hadisai da yawa sun yi magana akan shi sun tsoratar don haka in dai abinci wanda mutum zai sai zai sa abinci ya karamci cikin kasuwa har ya tsada to an hana mutum ya itikari shari'a ta hana amma in ya zan abinci ne wanda wato koda mutum ya sai shi bai cutar da jama'a bai sa mutane su matsu ko ya yi tsada gare su to na an ce babu kawai mutum na iya saye domin ya abin nan wato ya ajiye kasuwanci an ce kuma lokacin da itikari zai halatta kamar yanzu mutanen da ke sai da dawa da gero sai zan akwai masu zuwa sai don su yi giya su saye don su yi giya to mutum na iya sayewa ya hana su saye don shi kuma a saye gare ya zai sai suwa ma wanda za su saye don sai abinci eh amma lallai tikari yana da haɗari akwai hani game da shi saboda haka yana da kyau mutum dai ya saye ya sai suwa ko ya sai wani wuri ya sau ya sai suwa wannan shi aka karfafa shari'a ta shi karfafa aljalbu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga jalibu wanda zai zuwa ya sau ya kawo Allah ya annabi ya mai addu'a Allah ya sa mai albarka Allah ya sa mai albarka Allah ya arzuta shi ita ta aka magana da gero da shinkafa to dama in su yi shi ne sai ya aje sai ya yi tsada sannan sai shi ne ya yi tsada saboda haka kada da yawa yawa ta yi al'umara dai har mutum ya sayi ba wata dogo ajiya zai yi ba zan sayi na zan kada ya kashe kuɗi zuwa wata kasuwa ko zuwa wani wata ba a jiran wani sai kayan ba dan dai kasu da su kayan wannan ana tsammani akwai wani ga wata ta ke Uh, insha Allah akwai saurin tambaya daya wadda za a karanta don lokaci a wannan mai tambaya bayan sallama ya ce yana halatta a wajen sallar hajji idan mutum ya ji zai faɗi ko ji kamar shi lafiya zai taso mishi ya zauna koko dama ko sallar tahajjudi ta dare na filin dare ko na rana in dai na filata mutum na yi da zamani ko lahiya ke ma yana yi da zamani wala hu nisfu ajrul qa'im amma yana da rabin lada wanda ya da tsaye to bale wanda ya ji zai faduwa bai da lahiya wannan hadda sallar farilla yana iya zamnawa ya yi ta da zamani alhamdulillah rabbil alamin insha Allah da wannan tambayar zamu tafi ta Allah su zane wata ala ya amfanar da mu da abin da aka karantar da mu da kuma kwatoyin da aka bamu mu. Malam Nusa sai ka zo ka rufi mana da addu'a. Sallu ala Nabi ya karim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama ta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ubangiji Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alheri Allah ka taimake cewa gabanin mu aka yi mana adalci kowane hali ya ubangiji Allah kai musu jagora ubangiji Allah ka ba mu ikon yi musu da'a gare su kamar yadda kai umarni ya ta tare kai Allah ka ɗaukaka wannan garin namu ka ɗaukaka wannan masarauta ka ƙara ƙarfafa wannan jagoran wannan masarautar ta mu kai mana jagoranci na gari kamar yadda yake aiwatarwa ya ubangiji tare kai malamanmu da malaman malamanmu masu karantar da mu wa'annan ilimin Allah ka taimake su Allah kai musu sakamako da aljanna ubangiji Allah ka sa su samu zuriya masu koyi da su bisa da waɗanda ayyuka ya ubangijin ta da kai dukkanin bukatun mu Allah ka sani Allah ka biya mana bukatun mu na alheri don matsalolin mu Allah ka sani Allah ka kuranye mana matsalolin mu gabaki daya ubangijin ta da kai marasa lahiyan mu Allah ka ba su lahiya marigayen mu iyaye da kakanni tun zamana na adam har zuwa yau ubangiji Allah ka gafarta musu kafin kabarin mu da ke raye Allah ka sa mu ya rayuwa yardadda a wurin ka ka sa mu cika da imani ka sanya mu aljanna ka tafar da mu da su gabaki daya ubangijin talibai ربنا عليك توكلنا